matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji Kok, kok, kok, Nadia, kina nan. ta hmm, Allah na biya kai maka na shiga uku subhanallah isa ni sanu mana me ya same ki <laughs> makwabciya wallahi ciki ne da ni kuma yau da sahi na san da shi da na tai ɗokan jini kuma likitan haifuwa ya inganta mini shi aike likita ce ya ya kamata in yi ina da ɗa ɗan wata bakwai wanda kuma nike ba wa nono taimaka ni da Allah yaya zan yi da raina tsaya daina kuka shara hawayenki <coughs> jaririnki nono kaɗai ne yake sha komi <laughs> <laughs> Eh, nonon uwa tsantsa nike bashi. Don me kika tambaye ni haka? Dakanta ina zuwa nan, Ya kamata ki kwantar da hankalinki gina. Jaririnki da wanda zai zo in Allah ya yarda lahiya lau za su zama. Ai in uwa na da wani ciki, bai kamata a ce ta tada hankalinta ba, saboda tana ba wani karamin jariri nono. Likitocin yara na cewa in mace na da ciki tana iya ci gaba da ba jaririnta nonon gaba sai lokacin da ya bar karɓar shi. Wannan yana ba da dama da ƙashin nan ya samu ya taru saboda shi ne ke kare yaro saboda nono ne mai albarka da ke kare yaro kuma ya sa ya girma cikin ƙoshin lafiya. na hadiya. yaya hakan zai faru? Kisan da kullum ina ji ana cewa in uwa tana da juna biyu kuma ta ba ɗanta nono yakan iya yin gudun dawa. An ce wai ba nono ba ne mai kyau. Hmm, da Allah Nadiya, bari ɗoka na kamar wata da batta da hankali. Abun da kika ji ana gayi, kawai maganganu ne da abubuwan da mutane suka sa cikin kansu in dai ke da ɗanki kuna lahiya lau ki ci gaba da bashi nonon shi wadda kike bashi shi har yanzu abubuwan da kika ji mutane sun kai ta gayi kawai an ce an ce ne da abubuwan da suka sa cikin kansu ai tun da ɗanki yana da hiye da wata shida ya kamata ki dan fara bashi wasu 'yan ƙananan abinci haka da basu da nauyi kenan kina so ki ce in bashi abincin da muke ci a'a keko, ya kamata dai ki fara mishi da bashi wasu 'yan koko da 'yan kabewa hakan ga masu ɗan tafshe tafshe. Ah, to wannan ina iya yin shi. Kai, na gode wallahi makwabciya, ni kin sabke mini wani nauyi da ke bisa kaina, zan yi duk abin da kika ce mini. Amma fa, kakki jiran a ce fa kin hwara bashi ya ci yayi ta cin shi haka kwarai-kwarai, kaɗan-kaɗan ne zaki hwara mishi. In kika koma awo, ki tambayi likitan yara, ya baki shawara kuma ya fahimtar da ke wani irin abinci ne ya kamata ki ba ɗanɗanki don ya samu ya girma cikin ƙoshin lafiya. gobe dai gobe goben nan dai zan yi kokarin tahiya ai ni ce zan zama ta farko a layin jiran likita a nan likitar aifuwa na gode makwabciya zan koma gidana ina jin dan na ana kuka daga nan a'a har ka yake nan ku komi shi kuke to guga ki tahi <laughs> To, ina jira ma mai gidana ya zo in bashi wannan albishirin. Ina ga tambayar kaina ta yaya zai ɗauki abu. A ah, bai da wani zabi fa. <laughs> Hakuri zai yi. <laughs> Hakuri zai yi.